Talata talatin ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da sha tara kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. Girka tsari bai ɗaya na husa'o'i masu zaman kansu shine madubin zaman taron wakilan da ke kare 'yancin kirkiro da husa'o'i a birnin Yamai. Karin bayani a cikin labarin. A Agadas ana ci gaba da babban zaman taron ƙasa kan cin gishin kan ɗiya mata da matasa cikakkun bayanai a cikin labarin. Sai kuma rahoton namu na musamman yau muna ranar Talata. Shirin kyautata rayuwar iyali zai mai da hankali kan tsafta a lokacin haila tare da likitar haihuwa Halima Jallo. Masu mu barkan mudasa da sake saduwa. Bayyana tsarin nan na bai ɗaya na kare husawoyi a cikin yankin sai da yawo shine madubin wani zaman taron da ya haɗa wakilai da ke kare masu ƙiƙiro da husawoyi na ƙasashen gungun sai da yawo. a cewar jami'in da ke kula da bangaren tarbiyya kimiyya da al'adu na gungun har yanzu da saura domin mawakan da wasu masu ikiro da husa'o'i ba su lakanci kundayen da ke kare su ba ga dai firar da ta sada constant abdullahi maga da abokin aikin namu musa hassan Ministocin al'adu bayan shekaru 45 da aka girka sai da yawo sun rawaita kundi na siyasar al'adu da fasalin tsarin tafiyar da aikin wanda gimshikinsa mafi fa'ida shine bunƙasar da ilimin fusa'a a kan shafin da ya dangantu da 'yancin wanda ya ƙirƙira, 'yan wasa da sauran masu ƙirƙirowa da ke rayar da al'ada, nisha'antar da sabgoginmu su ƙarfafa al'adunmu sai kuma zama kash suke wahala wani bi dangance da mugunyar ma'anar da ake wa shirin dokokinmu tamkar wani biyan tara ake ganinsa a cikin wasu ƙasashe alhali ko kuɗi ne da ake amsa dangance da amfanin da ake kan fusa'ar da suka sa ta kansu da kansu mummunar fahimtar fassarar allon bayani na adadin kuɗin da ake badawa a shimfiɗar sai da yawo ko kuma ayoyin dokokin ƙasa bisa na'urar numeric A jiya aka buɗa wani zaman taron ƙasa kan cin gishin kan ɗiya mata FONAF karo na shekara ta 2019 a Agadas. Wurin da ake son cimma shine bunƙasa ayyukan ɗiya mata da kuma jawo hankulan matasa kan tsare-tsaren da suke son yi nan gaba. Kamar yadda Hadiza Maiga mai kula da tsarin ta shaida ma nise Karim. Manufar da FONAF yake da shine bayan fitowa wanga muhawarar matasa samu horo na buɗe ma'aikatar kansu. Sannan akwai horon da muke yi ma na matasa 300 domin in sun gama wanga horon ba sai sun je wajen wani mai aikin kwamfuta ba ya yi musu wani abba. Sannan za mu ba su damar gwada aikin da sun ka yi ba tare da sun biya ko dala ba za su samu damar tare da manyan mutane kamar su Elen Ayika da darakta na Niger Telecom da darakta na Niger Airlines. Wa'annan mutane ne da sun ka fara ba su da komai da a yanzu ba a iya irin waɗannan ayyuka ba tare da an dama da su ba idan su sun ci gaba cikin wanga abun me ya samu matasa ba za mu iya kai matsayin da sun kai ba A tanu ta jihar zandar kungiyar Herita na ci gaba da tarurruka na wayar da kai ga rigakafin ta'addanci a cikin makarantu. Isufu Sidi Musa na kungiyar ta Heritamat ya ma Mansur mamman karin hasken. Proje ne da ke da zumar rigakafi akan rikice-rikice da tabbatar da zaman lafiya. Projen zai shafi jawoyi hudu kamar Agades, Tawa, Tilaberi da Zander. Proje ne da zai kumshi gundumomi 45 wanda za a yi ayyuka na ba da horo da wayar da kawuna bisa matsin lamba akan addinai mabambanta da dafawa wajen samar da takardu waɗanda suka shafi tafiyar da arzikin ƙasa, wuraren kiyo, murtali shirye-shirye ne da suka shafi batun dakile rikice-rikice da ake samu da wayar da kawuna a makarantun firamare kwaleji lise bisa shika-shikan addinai inda ƙwararru ne za su wayar da kawuna ɗalibai malamai domin ganin cewa ra'ayin addinai ba zai kamuna rarrabar kawuna ba. A ranar Subdin da ta gabata, ma'aikatar 'yan sanda ta birnin Agadas ta gudanar da wani bincike a cikin garin domin karfafa matakan tsaro a guraren da ke fuskantar barazanar miyagun kwayoyi da lalacewar yara matasa. Mamman Bukari shugaban ta musamman ta birnin Agadas ya yi fira da Anise Karim ga ƙarin hasken da ya bayar a kai. Mun tattauna da dukkan abokan hulɗa na zamantakewa na garin, cewa da masu angoyi, matasa, mata, 'yan kasuwa da 'yan sandika. Akwai wasu da suka mana bayani kan damuwarsu dangance da batun tsaro, batun shashanci da ake yi cikin garin. Yauni ne a gare mu, mu mahukunta na garin da mu samo mafuta ga dukkan ababuwan da ke damuwar al'umma. Don haka ne muka shiga gudanar da girkin tsari tare da 'yan sanda na ƙasa don mu ga hanyoyin da za mu bi mu ciyo kan matsalolin da aka zayyana za mu yi rigakafin hakan shi yasa muka tsarar da fasali tare da jami'an tsaro don mu tsare garin zai kasance aiki ne na laron takanas mai ɗorewa don mu kare jama'a da dukiyoyinsu. et les personnes et les biens. Kamfanin ISDA na kasar Rasha da aka girka a wannan shekara ta 2019 kuma yake mai da hankali kan kawo ma kasashe kwarin gwiwa ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kasar Congo, Gine da kuma Niger, in ji jaridar niame Ele de a ranar 26 ga watan Oktoba. yarjejeniyar dai ta biyo bayan zaman taron farko na kasashen afirka da rasha da yawa kana a satin da ya shige a soti in ji nyame ele du Farashin siminti ya haura sosai a Niger, a Zandayar ton na akan jika 135 na kudin sefa. Wannan farashin ya danganta da 'yan kasuwa domin a cibiyar haƙo da siminti ta malbaza, ton king na akan jika gomiya tara zuwa gomiya tara da biyar kamar yadda Idris Haruna, director General na kamfanin siminti na malbaza ya shaida ma Muhammad Mamman ta waya. Sarrafawar a yau tana kan ton dubu da ɗari biyar zuwa dubu da ɗari takwas. A yame nazarin da ya kamata a yi wani aunin bukata ke akwai da aunin da za a katifu ta fuskar kasuwanci. Mafi yawan lokuta masu shiga tsakani wa'anda can da su ne ke shigowa da shi da masu rarrabawar su ne ke da bukata mai nau'i sosai don tanadinsa a cikin kasuwanni. Labarin da kuke samu ya dangantu da halin da wa'anda ba sa iya katifun ajiyar ne gaskiya ne a yame farashin ton ɗin jika ɗari da ne misali kuma a zandar ɗari da talatin da biyar yake akwai wasu sinadarai da ake su. can da a makwabciyarmu najeriya inda yau a Latila, sai dai mun yi su. a ƙasar afirka ta kudu zai iya kasancewa a samu ɗan kari kaɗan ga farashin mun tsayar da ton ɗin a jika tasa'in amma yanzu jika tasa'in da biyar ton ɗin yake Shugabannin kasashen waje da masu jagorancin manya-manyan kamfanoni na ƙasa da ƙasa na halartar babban zaman taron Davos du Desert yau a Saudiya. Zaman taron da idan ba manta ba a shekara 2018 ya samu akasi dalilin rasuwar ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi, in ji jaridar AFP. Davos du Desert zaman taron kowace shekara tsawon kwanaki uku na ba ƙasa damar ta kasance tamkar madubi a bangaren tattalin arziki domin jawo masu saka hannun jari daga waje a cewar shugabannin na kasashen Saudiya da kamfanin AFP ya rawaito. Lokacin kaka shine ake samun hara kuma ake cinta sosai a ƙasar Niger. wato idan ka ci hwara tamkar ka ci nama ne in ji masana amma ya kamata a kiyaye cin hwarar da aka kashe da maganin miyagun kwari domin tana iya haifar da cuta kamar yadda abdulrazak bello malamin jiya ya shaida ma adama da wake La consommation du cricket. Amfanin cin fara yana da abubuwa masu kyau da marasa kyau. A cikin abubuwa masu kyau za ku samu sinadarai masu gina jiki cikin fara fiye da nama, kuma sinadarai ne masu inganci. Don haka ne fawo ta ba da umarnin a rika cin fara don a samu waɗannan sinadarai. Abu na farko mara kyau shine akwai wasu da sun ci fara yana kawo musu illa ya haddasa musu ƙaiƙayin jiki da amai da ma ciwo kai sannan sakamako na biyu kowa ya sani a waɗansu lokata ana amfani da maganin kashe ƙwari ne wajen kashe farar wanda maganin yana da illa ga lafiyar mutum yakan iya haddasa mishi gurɓacewar ciki da kuma haddasa mishi cutar kansa masu rakiyar 'yan malati a likitar gaya na karuwa kai a kai mutum biyu zuwa uku saboda malati guda abin yayi yawa wannan shi ke kawo cikas ga tahiyar da aiki cikin tsanaki kamar yadda bori salamatu mai kula da sadarwa a rikitar ta gaya ta shaida ma fadal alu ba a hana wa mutane su to ganin 'yan su amma ana so su yi shi cikin ka'ida akwai lokaci na ganin mutane akwai lokacin da ya kamata a bar masu aiki su yi musu aiki a yi ma 'yan malati aiki bai kamata ba ana aiki mutane suna saisaye kamata ba mutum kana aiki ana saye babu dadi e bai cancanta ba ana magani gaban mutanen gari hakan ga bai yi ba kiran da muke yi musu shi dai ne su yi respectan lokacin zuwa hospital a san wanga lokaci ya kamata mu tayi tun da hospital rihena yake wa lokaci da ya kamata mutane su shiga ana bude shi kenan in ka gane shi ka taho ganin yan malati ka ga eh, kowa babban kowa rihe kenan bai kamata ba ka shiga Studio Kalangu Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Mace ya kamata a kodiyoshe ta kasance a cikin tsafta musamman ma a lokacin da take haila. domin idan bata kiyaye ba tana iya haɗuwa da wasu cututtuka. Ganin mahimmancin tsafta a lokacin haila yasa kungiyar nan mai zaman kanta ta kasar Jamus Wash United ta keɓe rana ta duniya don tsaftar haila a shekara ta 2014. A cikin wata hira da suka yi da Rahilatu Sumana, Dr. Halima Jallo likitar haihuwa ta yi jin hankali kamar haka. Yaya mata za su kula da kansu a lokacin da suke ganin jinin al'ada? Kamata ya yi mace ta kasance kullum da tsafta, ya zamanto tana haila ko ba ta haila. A lokacin haila akwai zubar jini, kuma wannan jinin abinci ne na kwayoyin cuta. Kenan a tsaftace gurin sosai, tunda in kina zubar jini dole ne sai kin sa wani abu. Yaya za a zama da tsafta a lokacin da suke ganin jinin al'ada? Uwayenmu suna amfani da tsofin zanen su ne don tare zubar jini da suke wanke shi da kyau da sabulu su shanya shi a rana. Rana tana kashe kwayoyin cuta. Da canjin yanayi yanzu ana samun kadar da ake amfani da shi da ake sa shi tsakanin wando da kuma matancin mace. Akwai ma yanzu masu sa kadar cikin matancinsu wanda ake kira tampon. Su kuma daga kayan amfani da su kake yaddawa ka sake wani. tampon ke steril. Ta yaya mace za ta kama ruwa a lokacin take ganin jinin al'ada? A chaque fois lave bien le bal. Kullum ki wanke matancinki da kyau, wanke shi da sabulu. Ba a sa yatsa cikin matanci, amma a wanke shi da kyau da sabulu. Sannan ki sa sabuwar kaɗa ko ragga har ƙarshen hailar. Bayan jinin al'ada ya yanke mata, shin za ta ci gaba da kama ruwa? Kada ki ce don kin kare haila ba kya tsaya ba, ki wanke wurin da kyau. Sabunin da kayan kamshin da mata suke amfani da shi a lokacin da suke jinin haila, shin yana da illa A matancin mace akwai abin da ake kira Basil de Doderlen da ke kashe duk wani abu da zai musguna wa matancin kamar jami'an tsaro ne. Amma in kika wanke can cikin matancin nan naki da sabulu ko kuma da wasu abubuwa kina kashe shi da kanshi Basil de Doderlen kin shi ke sa in kwayoyin cuta suka shiga suke kawo cikas ga mace. Ana muka zo karshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.